kitabu tahara babu siwak babu dangane da yin aswaki kalmar asiwak da yawa sinun dinnan kasra ana amfani da ita dangane da ma'ana biyu a larabci ma'ana ta farko al'udu allazi yutasawwaqu bi dukkan wata sanda ko itacen da kake amfani da shi wajen gusar da dattin hakori ana kiran da suna asiwak duk abin da kai amfani da shi wajen gusar da dattin haƙorinka wannan abin sanda ne itace ne a'a brush ne kai amfani da shi tsumma ne ka sa ka kankare dattin haƙorinka duk abin da ake amfani da shi wajen gusar da dattin haƙori a larabci ana kiransa da suna asiwak ma'ana ta biyu ta kalmar asiwak shine shi kansa kankare da aikin shi kanshi ana sa masa suna mai الحديث السابع عشر حديث نقوم تابك تكن جيرن حديثا من للتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga imam abu huraira allah su da daga manzan allah tsara da amincin allah su tabbata gare shi shi da iyalan gidansa manzan allah ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kada in matsanta wa al'umma ta ba la'amartuhum Bistiwak da na umarce su da yin aswaki ma'a kulli wudu'in lokacin kowace alwala da za su yi inda kulli salatin yayin kowace sallah ba dan kada in matsanta wa al'umma ba laula an ashukka ala ummati ba dan kada in tsora nauyi kan al'umma ta ba da na umarci cewa duk lokacin da za su yi alwala yayin kowace sallah tilas fi aswad da wani hadisi a zahirin sa mai ke nunawa annabi ya so ya yi umarni cewa yayin da duk zamu yi alwallan sai ya ya aswaki amma sai ya fahimci in yayi haka zai tsora mana nauyi mai yawa sai ya fasa bai umarnin ba to da haka karkashin wannan kenan sai mu fahimci yin aswaki mutahabbi ne domin da yayi umarni da ya zama mai wajibi rashin yin umarni sai ya cire shi daga hukuncin wajibci ya mayar da shi hukuncin mustahabban tunda a fakaice annabi ya nuna mana falalar yin aswaki an gane ku abubuwan da za a iya fahimta da cikin wannan hadisi ma ce na farko istihbabu siwaki wa fadli abu na farko mustahabbancin aswaki da kuma falalar da ke cikin sa alladhi balagha bihi darajatal wajibati fi thawab wanda duk da yin hukunci yin aswaki mustahabi ne amma ladansa ya kai lada na wajiban al'amura na biyu ta'aqqudu mashru'iyyati siwaki 'inda al-wudu'i was salah karfafuwar mustahabbancin yin aswaki lokacin da mutum zai yi alwala a lokutan da ba na alwala ba tsakiyar rana ko tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magariba da isha'i baka ta san mai yin alwala ba ya zanto akwai asuwaki a hannunka kana amfani da shi wannan mustahabi amma mustahabin nan yana karfafuwa idan ka zo yin alwala kun gane da kyau قال da kai kula'i sai daga cikin manyan malamai da suka rayu a karni na bakwai ana kiransa ibn kai kula'i da yake cewa asirru anna ma'amuruna wato sirrin da yasa annabi ya mustahabbantar da yin aswaki mu musulmai ababan umarni ne ayin mana umarni ne wa kullu halatin min ahwali taqarrub ila Allah azza wa jalla inma takunu fi halati kamalin nazafati li izhari sharaf al ibada wato mu musulmai ababan umarni ne cewa mu yi ibada to kowane hali daga cikin halayen neman kusanci zuwa ga Allah kuwa wannan hali an fi so mutum ya zanto yana cikin kamala ta fuskar to aswaki kuma ɗaya daga cikin nau'ikan sarki domin mutum na zarkace bakinsa li zahari sharaf al ibada domin an nuna mana wato girman ibada wa qila inna zalika al amra yata'allaqu bil malak fa innahu yata'azza bil ra'ihat al kariha waɗansu malaman suka ce abin da yasa annabi ya nuna falalar yin aswaki a lokacin alwala da kuma lokacin fara sallah wannan abin yana da alaka da mala'ika ne da ke tare da shi saboda mala'iku suna cutuwa daga wari da ke jikin dan adam ko jikin tufafinsa ko daga bakinsa to sai aka mustahabantar da ka tsaftace ka dan ya zanto ba zai wari ba lokacin da kake cikin wannan ibada kaga mala'ika ba zai cutu ba daga warin baki sunani wala ولا anna sirra majmu'ul مجموع al-mazkurayn imamu sunani ko yake cewa mai yiwa sirrin da yasa aka umarce mu da asuwa din shine duka ababen nan guda biyu da muka ambata a nan gurin lima akhrajahu muslimun min hadith jabir saboda abin da Imam Muslim ya ruwaito daga cikin hadisin Jabir dan Abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man akala suma aw al-basla aw al-qurra fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya albasa ko ya ci al-qurra al-qurra wani dangin abinci ne a kasar Larabawa shi ma yana gadar da warin baki idan mutum ya ci irin yadda idan ka ci albasa za ta sa bakin ka rinka wari ko tafarnuwa annabi yake duk wanda ya ci ɗaya daga cikin ababen nan guda uku fala ya karabanna masjidana kada ya kuskure ya kusanci masallatan mu ya zaman sa sai bakin sa ya daina wani saboda me fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na tutuwa da irin abin da dan adam ke tutuwa da yadda dan adam ya yi warin baki baya so haka mala'iku ma in sun ji baki ba sa so to yayin da kake cikin ibada mala'iku na kusa da kai haka idan kana karanta qur'ani ko zikiri abin da ke fitowa daga bakin ka mala'iku na saurare wani lokacin kusancin suna kusa da bakin ka to yanzu to kana furta kalmomi na zikiri masu tsarki da daraja kana karanta lafazan alqur'ani masu tsarki da daraja kuma bakin ka na furzar da yawo bai wari kaga bai dace to shine dalilin da aka mustahabbantar wa mutum cewa ya rinka yin asuwaki a koyaushe na uku daga cikin hukunce hukuncen da zamu dauka karkashin wannan hadisi fadlul wudu'i was sala falalar alwala da kuma falalar sallah ta yadda har da annabi zai umarni in za a yi wannan ibadoji guda biyu alwala da sallah a tabbatar an yi aswaki don nuna falalar su almustamalu ma huma siwak wanda a sakamakon su za a yi aswaki الرابع na أنه لم يمنع من فرض السواك إلا illa المشقة في القيام به ba abin da ya hana annabi ya wajabta wa mutane sai dan jin tsoron in ya wajabta abin zai mana zafi da yawa yanzu inda za a ce duk wanda zai alwala alwala sa ba sai yayi aswaki duk wanda zai sallar sallar sa ba sai in ta yi aswaki dan Allah wannan akwai sauki a cikin ko ko akwai wahala akwai wahala kila wata rana kai wata rana ka karfi to jin tsoron wannan wahalar sai annabi bai wajabta ba sai mai da abin ya zanto mustahabi sai da ko baka yi ba sallar ta yi sabanin da an ce wajibi ne dole sai in kayi ne sallar za ta yi ko kuma Allah ya a ce. in baka yi ba to ba za ka samu cikakkiyar lada ba kuma kila ka samu jini. na biyar kamaru safaqatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi ummati annabi na da kamalar jin kai da tausayi game da sahabu game da al'ummarsa duk abin da zai zame wa mutane wahala annabi baya so dora haka Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani ya siffanta shi da ra'afa ya siffanta shi da rahama ra'afa shine kololuwar jin kai rahama kuma tausayi duk wannan siffa ce ta annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim azizun alayhi ma anittum duk abin da zai wahala ku to wannan abin yana nauyi ga annabi ba su baya sun wannan abu harisun alaykum yana muku kwadayin dukkan wani alkhairi baya san ku yi hasaran wani alkhairi ko min kankan bil mu'minina raufur rahim mai tausayi da jin kai ne game da mummune shi annabi sallallahu alaihi wasallam asali mas'ala ta ce daga cikin abin da zamu iya fahimta a karkashin wannan hadisi anna shar'a yusrun la usra fihi wala batasa lallai shari'ar musulunci a cike take da sauki babu wahala babu musgunawa cikin shari'ar musulunci ba abin da yake mai wahala an gane ku ka iya ganin wani abu ya zanto mai wahala ne game da wane mai sauki ne game da wane to shi wannan wanan da ya zama masa mai wahala sai a yafe masa a ce ya zama dole akan wancan wanda yake mai sauki a gare misali zakka yanzu a ce kowa sai ya fitar da zakka yaya talaka zai wanda ba da abincin yau bai da na gobe kaga kullum bashin zakka zai yawa a kan da za ka ce kai ban da kai talaka sai wanda yake ya mallaki nisabi mai dukiya ke to kaga mai dukiya ko ba zai masa wahala ba kaga a jajjana musulunci akwai sauki a ciki haka a ce tsayuwa rukuni ne cikin rukunan sallah duk wanda zai sallah wajibi ne ya yi ta tsaye sai mutum ya samu kansa a cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa kafin ya kai gafa lokacin sallah ya fita in zai sallah a tsaye cikin kwale-kwale saboda jirgi na tangal-tangal zai faɗi sai annabi ya zauna ya azumi mara lafiya ba ya iya cewa annabi ke zo na yi a zaune eh, in ya kasa zama ya kwanta ya abinci ai shi kaga akwai sauki cikin shari'a musulunci an ce dole ne tsayuwa ga wanda yake da me ga wanda yake da ikon tsayawa amma wanda ya rasa ikon tsayawa fa sai aka sassauta masa abu zuwa ga abin da ke koma bayan wannan wajen wahala sai addinin musulunci akwai sauki cikin sa wada ka babu wahala asabi mas'ala ta bakwai أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح akwai wata ka'ida cikin ka'idodin shari'a musulunci mai faɗin gaske wanda malaman fituhu na amfani da ita wajen yin istinbati wajen ijtihadi cewa dar'ul mafasi muqaddamun ala jalbil masalih kare barna shi shari'a take gabatarwa sama da jawo amfani kullum idan ga wani abu idan ka akwai barna da za ta faru amma sakamakon yin san kana sa ran samun wata fa'ida to sai shari'a ta hana kai saboda barnar da ke ciki duk da kwaɗayin da kake da shi na jawo mai wancan amfani ko maslaha shine ma'anan shar'ul mafasidi muqaddaman ala jalbil masalih sai ya muka fahimta wannan cikin hadisin annabi ce ba dan kar in dorawa al'umma ta wahala ba da na kuma <coughs> da yin aswaki lokacin kowace sallah ko alwala to shikenan inda ya yi umarni idan muka yi aswakin nan da lada ko ba akwai lada kaga wannan amfani ne to amma annabi idan ya yi umarnin ko ma ka sai akwai zunubi ko ba kaga lada amfani ne zunubi fa barna to inda ya yi umarnin adadin da za a samu na masu yin wannan umarni da waɗanda wata rana za su kasa yi su samu zunubi zuwa za su fi yawa waɗanda za su kasa to dan saboda wannan barnar da a samu zunubi sai annabi ya hana wajibin gara a je an rasa ladan da a zunubi ya faɗo shi ne ma'anin darsul mafasiri muqaddaman ala جلد المصالح وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا قاعدة تضمية mai matukar amfani mai matukar amfani. wadda shari'ar musulunci na yin amfani da ita a babuka masu yawan gaske a takaice dai abinda wannan hadisi ke nuna mana mustahabbancin yin aswaki kuma kamar yadda muka faɗa shi aswaki mustahabi ne a koyaushe amma mustahabbancin sa na karfafuwa lokacin da mutum zai alwala ko lokacin za ka yi sallah me yasa aka ce lokacin za ka yi alwala in ko za ka yi sallah yanzu ma'ana idan na zo zan yi alwala kaifiyar yadda zan yi aswaki ne. kafin in fara alwalan zan sami itacen da zan kankare hakori na da da idan zo cikin alwala dama akwai kurkure ne baki abin da ya makalkale ko na tayar na dattin baki na wajen kurkure baki zai yi sai zubar da ba wai ina cikin alwalan ne in na zo wajen kurkure baki zan yi aswaki ba kafin in fara sai in yi mai aswakin da na zo wajen kurkure baki ga na riga na huta ke an gane ku to yanzu ya zanto cewa zan yi alwala yanzu in yi sallah a yanzu daga yin alwala zuwa sallah ta kila minti biyar ko minti goma ko kwata yin alwala zuwa ta masallaci to kaga sai in yi aswakin daidai lokacin mai alwala ke idan zo sallah ba sai na mai ba to amma da ce zan yi alwala ni Allah ya bani baiwar rike alwala na yi alwala na zo masallaci an yi sallah azhar da ni kuma na je na ci gaba da wadansu harkoki na kuma la'asar ta yi kuma zan zo in ci gaba da yin sallah alwala ta bata warware ba sai kaga zan yi sallah da mai da alwalata to amma kila bayan azhar din nan na ci wani abu ka ci kaza ka ci kaza abinci ne ko wani kayan marmari kila dole wani abin da zai jawo bakinka wani da ci shiga ciki ko abin da zai gadar da wari bai to lokacin nan tun da ba alwala yanzu za ka sake tun da kana da alwala ba wajibi ne ka sake alwala ba sai ka yi me aswaki kiki kadai sai ka shiga sallar lokacin nan mustahabban sa shine lokacin da ka shigo masallaci kafin ka shiga masallaci sai ka zuwa ka kankare bakin ka kankare ka tofar da yawon an gane ku waɗansu ma suna nuna cewa a sai ka shigo masallaci ka zauna za a fara sallah an tashi ana kada ka mata salatu kada ka mata salatu sai ka fito da asuwakin ka kankare ka kankare ka sa dubu a cigaba da an gane ku to amma in dai har wani abu zai taru a na yawo a bakin ka gara ka yi kun ka shiga masallaci dai idan ka shiga masallaci kuma ka ga ai yawo zai taru a bakin ka kuma kila in baka da wani abu karfe in za ka tofa an bai tona da kyau al hadithu a ashar